فيومئذ لا يعذب عذابه أحد a wannan rana babu wanda zai yi azaba kamar azabar Allah saboda azabar Allah ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa.